والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتاب الزكاة قال رحمه الله باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وكم الجنى هل يتشكين كتاب الزكاة ma'ana abin da ya shafi hukunce-hukunce na zakka wanda amala ya yi maganganu a kan abin da ya shafi tambaya wanda akwai mutanen da shari'a ta halatta musu yin tambaya kuma da cancanta karba daga cikin abin da aka cire na zakka ma'ana dukiyar zakka to يكاو ya kawo babin faɗin من أوقف sarki la yas'aluna nasa ilhafa wa kamil gina بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى لا تسألوا الناس إلحافا وكم الدنيا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه لقول الله تعالى للفقراء الذين لا لا لا قبل هذا أنا أنا وقال معلى ولا يجد غنى يغنيه وقال معلى وقال معلى حدثنا وهيب ما يوجد ما في هذه الدو في وايد هذه يقرا النسخ هذه مختلفة عند باي شي سيجي سيء جدا عند نعم نعم لا أقول لله تعالى لا يسأل من الناس الحافظ خير فينا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد ولا ولا يجد من يغنيه وقال معاذ حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم اخي زهري أن حمزة سمع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لقول الله تعالى نعم، نعم، هذا ما عندك نعم للفقراء الذين أقصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض إلى قوله فإن الله به عليم قال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهاد حدثنا شعبة أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسألون الناس إلحافا يسأل الناس نعم أو لا يسأل الناس إلحافا قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا خالد بن حداد عن ابن أشواع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى المغيرة بن شعبة معاوية كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاث قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بن السوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه أنصاري بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيه قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يطيق وهو أحجبهم إليه فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما يعني فقال إني لأؤتي الرجل وخيره أحب إلي منه خشبة أن خشية, خشية أن يكب في النار على وجهه وعن أبيه أن إسماعيل بن محمد بن قاسم نعم، عن صالح عن صالح نعم، وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد وعن أبيه عن عن صالح عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبا سمعت أبي يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أوسعهم إني لأخفي الرجل قال أبو عبد الله فكبكبوا الشعراء نعم نعم قلبوا مكبا قلبوا فكبوا نعم قلبوا مكبا قلبوا فكبوا نعم مكبا ننزل قلبوا فكبوا وبعدين مكبا نعم قال عبد الله قال أبو عبد الله فكبت قلبوا مجبا فكبوا فكبوا mukibban hadi kalima ukra kalmomi ne guda biyu ka na qur'ani na farko fakubu kubuki bu fiha umul zaul bi shu'ara wa na biyu kuma mukibban min suratil mulk amma yamshi mukibban ala waji ahada ha kalimatan na'am أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على عهده فإذا وقع الفعل قلت كبه الله بوجهه وكبيته أنا وكببته وكببته أنا قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل لا لا لا, لا. في شيء قال أبو عبد الله صالح ابن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر yau wannan littafin na ga ma bi inda kun kama kullu ma bi shek hada inda قال أبو عبد الله صالح ابن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر ثم حدثنا إسماعيل وإكرام حدثنا شيخ إسماعيل دي نسك جيدة ما شاء الله نعم حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان ولكن ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر حدثنا عمر بن حفص بن خياف حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش نعم حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لأن يأخذ أحدكم حبلا ثم غدوة ثم يغدو ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس قال وقال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الذكر وهو قد أدرك ابن عمر وآخره آه، طيب وأنا babin بابنا na 53 babu kawai lahi ta la ya nuna nasa ilhafar mana ba sa tambayan mutane eh, ta hanyar naci ko naciya Shi ne ilham naciya mana ya tambaya ya ƙara tambaya ya ta tambaya wannan naciya ne imamun bukhari ya kawo ne kawai yana magana akan tun an koma babun baya babu man sa'ala nasa ta kafuran gane ko haka nan babu mana babu a min gaini mas'alatin wala ishbahi nafsi almuhim bayani ya gabata a karatutukan baya abin ya shafi kamewa mutum ya zamanto mai kamewa wajen tambaya domin wannan shi yake tsare mutuncin mutum an gane ko shine kuma yake kara masa kusanci da Allah maɗaukakin sarki da kuma samun wadata ta zuci ya kawo shahin ne na ayar Allah ya bayani da fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard to yace la yasaluna nasa ilhafa ba sa tambayan mutane ba sa naci cikin tambaya yace wa kamil mina ma'ana me abin da za a ce ya kai mutum wadatar da ba zai yi tambaya ba ma'ana wani abu ne wanda in ka mallake shi bai halatta kai tambaya ba kai roƙo ba menene akwai wasu shi a wajen shi hadisan ba su tabbata ba da suka zo a kan sharuɗansa amma dai akwai hadisai da yawa da suka zo ta wasu hanyoyi daga ciki akwai hadisin cewa duk mutumin da zai iya samun abincin safe da na yammaci ko abincin rana da yammaci wannan yana da wadata gane ko akwai kuma hadisin cewa duk mutumin da ya mallaki kera guda daya in har ya roƙi mutane ya tambaya to wannan ya wuce ah, abin da aka daura mishi na ya tambaya bai halatta ya tambaya amma kira na an kwatanta shi abu ne mai yawan gaske dan kai lissafi a yanzu yadda ake lissafi kamar lissafi na yau da na duba kira na ya kai ah, a lissafin shine kamar awun gwal da ake gane ko shine awun gwal da ake gudanar kirani ya kai kusan 400 dola to kullu na masaki ne idan gida ko yan kasuwa su malam amma dubu da wani abu shine kiman kirani guda ne gani ko to almuhim dai yana nufi idan mutum ya mallaki abin da yake da shi na wadata ma'ana yana da abin da zai ci da abin da zai sha ya ishe shi na wannan ginin to bi halatta ya tambaya ba bi halatta ya tambaya ba inda yana da wadatar da abin da zai ci wa قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغني kuma bai samu abin da zai wadatar da shi ba ma'ana wanda bai samu abin da zai wadatar da shi ba kenan yana iya tambaya amma wanda ya samu abin da zai wadatar da shi to wannan ba ya halatta yi tambaya wa qala mu'alla ya kawo hadisin mu'alla annahu sami abdullahi ibn umar yani annabi sallallahu alaihi wasallam fil mas'ala abin da yazo akan hani akan tambaya wanda hadisin ya gabata yace saboda fadin Allah madaukakin sarki akan wannan ayar lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wannan Allah yana yabo ne ga waɗannan bayi nasa wanda ba su da wani abu daga cikin wato sahabbai ma'ana ba su da abin hannu amma dai eh, suna da karfin da za su nema sai dai wata muhimma wani nauyi mai karfi ya hana su su fita su nema shine jihadi suna can wajen jihadi don haka suna kokarin ɗaukaka kalmar Allah ba kamar waɗanda suke kasuwanni ba ana su sun tsare kansu a can wajen don haka wannan tsare kansu da suka yi ya hana musu su fita su nema to duk da haka kuma ba su nema din ba sun wadata da abin da suke da shi kaɗan ɗin da yake hannunsu na farko cewa la yas'aluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane sannan kuma wanda ya gansu kuma zai ga kamar suna cikin wadata ne wa man yastaghni yughni illahu duk wanda ya kokarin wadatar da kanshi Allah zai wadatar da shi Allah zai samu shi wadata saboda haka suna da wadatar su ka kalle su zaka ɗauka cewa mutane ne masu cikan wadata saboda sun wadatu da zuciyarsu zuciyarsu tana cike da wadata wadda ba su da abu ba ka ganewa shine kamar yadda zai zo cikin wannan hadithin ko hadisan da suke gaba cewa shi irin waɗannan miskinai ɗin su ne wanda ba su da shi ɗin sannan kuma ba za a gane ba su da shi ba har a ba su ga irinsu ba su da yawa cikin mutane ko ma inda ku amma iya bin karfin zuciyar shi ya haƙura ya samu dangana don haka in ka gan shi ma amma da zai ce ka ba shi ma za ka ce bai cancanci abin nan ba saboda kai kana ganin cewa shi ya kamata ya baka to ma'ana Allah madaukakin sarki ya nuna dai sun koyi halin da suke ciki sun bar ma Allah madaukakin sarki shi kadai ya san halin su an gane shi yasa Allah shi ya bayyana halin su ya ce la yasaluna an-nasa ilhafa to kaga kenan ba yadda ma za a yi a san su a yanzu da kuwa la yas'al ba zai tambaya ba kuma ba zai gaya ma cewa bayi da shi ba wannan shine miskin shine miskin din da za a iya bashi to sai ga hadisi na gaba hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysal miskinu alladhi tarudduhu bil akalatu wal aklata haka duk masu bara din nan a ba su biyar goma a a ba su wannan su ci wannan ba ne bane saboda ne, saboda su yas'alun su suna tambaya al-miskin alladhi la yas'al how la yas'alun wannan su suna tambaya wancan shi baya tambaya wannan shine bambancin su su suna tambaya su kuma ba sa tambaya da haka wanda zaka bashi loma daya loma biyu ya wadace shi gobe ya sake dawa ya tambaya haza laysa miskin yace wadakinin miskinin ladhi laysa lahu ghina shine wanda bai da wadata din wa yastahi kuma yana jin kunya aula yasalu nasa ilhafa mana yastahi yana yastahi min Allah azza wa jalla yana jin kunyar Allah madaukakin sarki akan ya roki wani mutum ko yana kunyar mutanen ko yana kunyar shi kan shi roƙon shi kan shi roƙon da yayi roƙo gare zauna a wannan halin da yake ciki to irin wannan su ne masakin na gaskiya aw la yas'alu nasa ilhafa ko kuma baya tambayar mutane da naciya wannan da yace la yas'alu nasa ilhafa ma'ana yana nuna suna yin tambayar amma ba da naci ba sukan yi amma ba wai tambaya irin ta masu yawan tambaya ba ta iya yiwa tambaya ce kile cewa da Allah ina ina ina so ka taimaka min da abu kaza in kuma ya samu in bai samu ba kalas ba zai ƙara tambayar kaga a ce mutane za su sami irin wannan tarbiyya mai kyau ana za su samu su zai tsira za su samu kubuta daga wulakanci na rayuwa kala sai hadisi na gaba hadisin muawiya ابن ابي سفيان رضي الله ya rubuta ma تام ibn ابن radiyallahu رضي cewa ina so ka rubuta mu wato kaɗan daga ciki ko wani abu daga cikin abin da ka ci daga manzala sallallahu alaihi wasallama wanda ni ban ji ba tunda ba duka sahabbai suka ji komai da komai na manzala sallallahu alaihi wasallam ba sai mu gila ya rubuta mishi cewa na ji manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha kariha halakum talata Allah ya haramta muku abubuwa guda uku wannan kariha ya harama alaikum kila wa qal Mana soma ta magana da ba ta da ba ta da madogara ka tashi kai gini a kanta kamar yadda ya yawaita a irin yanzu musamman irin wannan lokaci da kafofin sadarwa suka fadada an ɗauko magana wannan a ɗauko wannan an ɗauko wannan an haɗa haka wannan wa wakali domin yana haifar da ka auka cikin haƙƙin wani ko ka yi giba ga wani ko ka cutar da wani ko ka abin nan wa iba'a kalmar haka nan ɓata dukiya mutum ya dinga amfani da dukiya ta hanyar da bata halatta ba shine iba'a kalmar wannan shine tabdil Allah ya ce wala tubaddil tabdila innal mubaddilina kanu ikhwana shayatin haka nan Allah ya ce walladina idza anfaqu lam yusrifu wannan shine israf lam yusrifu wa lam yuqtir wa kana baina dhalika qawama shine Allah ya ce kuma innahu la yuhibbul musrifin wala tusrifu kada ku yi barna mana barna mutun ya dinga abubuwan da habba da basu kamata ba da dukiya mana ya wuce tun daga abubuwan da suka shafi masu kyau ne na wajibci da kuma sunnoni har ya ƙetara zuwa ga abin da suke fabuli ne gane ko alfabuli kamar yanzu alal misali waya da ake sadarwa da ita wani zai iya sayan wayar dubu ɗari biyu da hamsin wannan iba'atul mali israf ne kuma komi kuɗinsa saboda ne saboda abin da za ta yi waccan karamar za ta yi ba abin da ta sha bambanci da yi kuma ya siya yau ya ajiye ta gobe za a fitar da wacce ba ita ba da dan abu kankani shi zai sake siyan wannan fa kuma da fi hada wannan da zaka zo ka ce ba da 250 din nan a sa a masallaci ba zai bayar ba amma zai iya siyan waya da ita zai iya ba zai iya sa cikin masallaci ba ko misali a gidan marayu ko kuma a'a a tallafa ma wasu dalibai masu rauni duk ba zai iya wannan ba da kyar kila ya ba da 200 ko biyar. amma zai iya sayan wayar dubu ɗari da wani abu ko dubu wannan israfi wannan israfi gani ko saboda haka Allah ya hana haka nan wa kathrata su'al da yawan tambaya ke zaman to mai yawan tambaya tambaya kowace iri mana ko tambaya ta ya nemi wani abu a wajen wani ko kuma tambaya ta wato eh, ma'ana kurewa ko ta kwakwa yana so sai ya kura wani ya yi masa wasu tambayoyi na kurewa kamar irin tambayoyin da banu isra'ila suke ma annabawan su har suka kai ga halaka inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathrata masaili hum yasaluna kathira suna tambaya tambaya wacce take ba ta da amfani shi yasa Allah ya hani mu'mini aka wannan yace ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'u haka ba a son fiye ya zamanto mai irin wannan tambaya tambaya na yin tambaya ce ta istilsha tambaya ta neman sani ta neman gane ba. mutum ya tambaya akan abin da bai gane ba ko abin da yake so ya san hukuncinsa a kai amma ya sani yana so ya ga iyaka iyaka sanin wannan da yake so ya tambaya misali ko ta hanyar wulakantarwa ko ta hanyar ƙaryatawa ko ta hanyar ƙurewa kamar yadda suke ma manzala sallallahu alaihi wasallam tambayoyi na ƙure shi yas'alunaka 'anis sa'a ayyana mursaha yanzu irin wannan tambayoyi Allah bai ba su amsa ba haka ne yas'alunaka 'anir ruh da dai irin su irin waɗannan tambayoyi wanda suke na kurewa yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jin kai gare su tambayoyi kaɗan suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan su masu ma'ana yasalunaka ma za yuhibbuna Allah ba su amsa kul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin na ya wani Ka عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط sannan ya tsalunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir har zuwa dai kaje wannan tambayoyi wanda suke masu ma'ana ne amma mutum ya tambaya da take ba ta da ma'ana misali mu ya ce ma lokacin da Allah ya saukar da annaba Adamu a cikin aljanna me ya fara samu a doron Allah ma fi fa'ida ba da fa'ida akan wannan ko kuma a'a wani suwaye suka halarci daunin auren annabi adamu da hawa eh, mutane suna tambaya irin wannan kuna dariya tambaya mara ma'ana wacce ba ta da wani dalili mutum sai ya tambaya wani an tambaye shi haka ya ce a sai ka gaya min sadakin da aka bayar sai da gaya tambaya na kai inda tambaye kan me sadakin ku wasu asila din zaka ga ba su da ma'ana abubuwan da ya kamata wancan tambayar da kake ba wani abin da zai biyo bayan ta na sanin ko wani halal ko wani haram abu ne da bai da amfani daga mutane sun fata lokacin su a kai amma akwai abubuwa da yawa da suka shafi kunce-kunce na tsarki ne a na sallah ne na azumi ne na zakka ne da sauransu da ya kamata mutum ya sani sai ya bar su sai je na tambaya kan wasu abubuwa da ba za su amfane shi ba yasa Allah ya hani akai ce la tasalu an ashiya in tumla lakum tasuku to wannan da ya kawo shahidi ya dauki lafazi ne umumul lafzi na kasratu su'al ana ya shafi kowace irin tambaya ce ala haddathana muhammad ibn Hurayr az-Zuhri shine hadithin wato Amin dan Sa'ad daga babansa shine Sa'ad yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi kyauta mana zo yana rabo sai ya samu wasu jama'a arwahab jama'a daga mutum uku har zuwa sama ya ya yayi ta basu kyauta sa'ad ya ce ni kuma ina zaune tare da mutanen nan huwa sa'ad bai tambaya ba ya na sahaba ma ya sa'adu shi dai bai ce a bashi ba ya ce sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya kyala wani mutum a cikinsu bai bashi ba shi kuma sa'ad ya ce ni mutumin nan sai ni kuma duk a cikin waɗanda aka ba sai na ga kamar shi mutumin nan shine wanda ya fi cancanta ko kuma shi dai a wajen shi mutumin ya fi kwanta mishi a zuciya cewa a bashi kuma manzala sallallahu alaihi wasallam bai bashi ba yace abin da ya dame shi har na tashi na je na rada ma manzala sallallahu alaihi wasallam cewa wani ga wani yana zaune ba a bashi ba kuma ina ganin cewa mumini ne ana kyauta kyautata mishi zato mumini ne a to shi zai gaya mazala sallallahu alaihi wasallam mumini ne ko musulmi ne mazala sallallahu alaihi ce au musliman ko dai musulmi da an dal islam shay wal iman shay yace ko dai musulmi ne yace yayin shiru can dai ya dai ya kamata a ba mutum ne yasa ke komawa wajen maza Allah yace a bawa ne ni dai ina ganin a bawa ne wannan shine kuma hakikanin kauna ta mumin an yuhibba li akhihi ma yuhibbu kaga dai yace a bashi amma yace a bawa nan yace a bashi ya sake cewa ina ganin mumini ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai musulmi ya sake ta har kashi na uku dai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ko dai musulmi sannan ya ce masa ni fa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kan baiwa mutum wato wani abu alhalin wani daga cikin mutanen shi ya fi ƙaunatuwa a gare ni nake hana shi na ba wani saboda me ya ce saboda ina gudun kar wuta ta je ta fada fuskar sa ma'ana kar wannan abin ya kai shi zuwa ga halaka ma'ana rashin bashi ya ba alkhairi in shi bai sani ba ma'ana akwai mutanen da rashin basun ya ba alkhairi akwai hadisi duk da yake yana da rauni cewa akwai mutanen da la yuslihuhum illa al-faqr akwai wanda kuma la yuslihuhum illa al-ghina haka yace nakan hana mutum wani abu ba dan komai ba sai dan guje masa abin da zai je biyo baya kuma wannan hadisin ya kunshi hukunce-hukunce kamar cewa yana da kyau ka ta zato da mumini kaga ya kyautata zato da shi ya ce mumini ne yana ganin mumini haka nan kuma akwai bambanci tsakanin mumini da kuma musulmi imani daraja ce da take sama da musulunci mutum yana iya zama musulmi amma bai zama mumini ba ma'ana bai kai matakin imani ba Dan shi musulunci shine mataki na farko shi mi kauya ne da shiga to amma ka zo kuma ka zuciyarka ta kudirce wasu abubuwa to wannan shine imani mutum yana iya zama musulmi amma zuciyar shi tana da dan rauni akan wasu abubuwa wannan za a ce mishi musulmi shi yasa lokacin da wasu larabawa mutanen ƙauye suka zo suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam ai sun yi imani Allah ya ce qalatil a'rabu amanna Allah ya ce kullam tu'min ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku ce da kun musulunta dan duk wanda ya yi imani ba sai abin da ku kai ba shi imani matakai matakai ne da yawa da ake takawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imanat imabatu al-adha an al-tariqi wal haya iman haga imani wato wasu gabbai ne sun kai 70 wadan na goma cikin kitabu shu'ab iman na bai haji kawo su malamai sun bibiye su sun tattara su to haka matakai matakai matakai abubuwa ne da yawa na imani dan haka yana nuna cewa lallai ba kowane mutum bane ma'ana yake kaiwa wannan daraja in eh, mutum yana iya zama musulmi amma imani sai mutum ya yi tanadin kansa sai kuma mutum ya bi wasu hanyoyi kafin ya samu imani amma dai zai zai a musulminsa to amma kai ba za ka boka ce wane musulmi bane wane mumini ne ko wane ba mumini bane dan kai baka da wannan hukunci kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da ifa da zai hukunta wannan abu ko dai Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ya san su waye mumini gane ko domin Allah shi ya san waye mumini waye musulmi shi san Allah ya ce kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum alhali imani bai ratsa zukatanku ba da haka imani daga ciki shine Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wannan imani wanda an ambaci Allah zuciyarsa za ta kada wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana an karanta musu ayoyin Allah za su ƙara imani wa ala rabbihim yatawakkaluna alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna Allah yace ulaika humul mu'minuna haqqan aga me irin wannan sufofin shine mu'min haka nan Allah yace innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wanda ba sa kokonto wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun haka nan Allah yace innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu saboda haka wannan sune mu'minai haka nan innama kana qaulal mu'minina idha du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wannan sune mu'minai wal mu'minuna ya mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu wannan duka dai sune in ka tattara su kana bibiya zaka gane su waye mu'minai wanda ce alqur'ani ka koma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna nan da yawa la yu'minu ahadukum hatta a kuna akuna ahabba ilayhi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in sannan mutum ya kai imani wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'ika dan haka wanda makwabcin shi ya amince daga fitinarsa wannan shine mu'min haka ne yace la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaf'al kaza man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaf'al wannan shine imani haka in ka bibiye su zaka samu wasu ayyuka ne wasu ayyuka ne waɗanda Allah ya tattara su to idan mutum ya taka waɗannan ayyuka din ya zama ya siffanci da su to sai a siffanta shi da cewa shi mumini shi yasa mutum baya cewa ni mumini ne sai dai ce ana mu'minun insha Allah ya rata ya shi da mashi'ar Allah amma mutum ba zai zo ya ce kawai to ni fa mumini ne ku sani cewa ni mumini ne la ya faɗa haka ya tsarkake kansa ai wasu sun ce mumini Allah ya ce su ba ba bane qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min saboda haka mutum bai cewa shi mu'mini ne sai dai ya ce ana mu'minun insha Allah ya rata ya shi da nufin Allah in Allah ya so ni mu'mini ne wannan ba ne amma mutum ya ce ala qul ana mu'min wannan akwai nau'i na tazkiyatun nafs in gane ko wannan bayanan suna nan da yawa daliban ilimi kuna iya koma cikin littafin kitabul iman na ibn taymiya rahimahullah kitabul iman yayi bayanai da yawa akan wannan mas'ala ta imani da musulunci a cikin kitabul iman littafi ne guda sunan shi kitabul iman almuhim wannan ne ya kunshi abin da yazo cikin wannan hadisi amma kana iya cewa mutum musulmi ne ba sai ka ce insha Allah ni musulmi ana muslim saboda musulmi shine ya mika wuya ya mika wuya ga Allah mutum amma imani yana rafe da wasu ayyuka da zaka yi to ba tabbacin ka yi wannan ayyukan ko baka yi su ba sannan ya sake kawo hadisin daga wato an abihi ansari har zuwa cikin hadisin wannan ya zo da wani lafazi ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama hannunsa ma'ana ya tattara wuyansa da kafaɗa sai ya ruko shi yake ce masa ya sa wallahi ni ina ba mutum abu amma wani shi ya fi soyuwa a gare ni na bashi saboda ina guje ma wancan abin da abin zai biyo masa ana iya baka abu ya zama abin ba alkhairi bane a gare ka Imam al-Bukhari yake cewa yana so ya fassara mana an yukabbani ne gane ko an yukabba shi yasa ya ka <clears throat> ya kawo wannan kalmar <clears throat> cewa fa kubikibu wannan ana maganar kafirai ne 'yan wuta Allah ya tsare cikin suratul shu'ara kisa annabi ibrahim waɗanda suke rakan wasu ababen bauta kuma bayan Allah madaukakin sarki la yace fa kubiki bu fiha hum wal gauna za a wato asalin kife su shine imam al-bukhari yake fassara mana kubiki bu ay qulibu al-qalbu shine juya abu ma'ana ka kife abu haka za a kife su a wuta fakubbu shine duka ma'anarsa yace mukibban akabbar rajulu yani idan aka kawo shi wato da hamza akabba gane ko shine wato laisa muta'addiya zai zama fi'il ne lazim ya ce akabba akabba rajulu idan kana fi'luhu ghayra waqi'in ala ahadi sai mu ce akabba nafsahu ya halakar da kansa ko ya kife kansa an gane ko wannan fi'il ne wanda yake lazim allazi la yata'adda ila ghairi fa idza waqa al idan kuma fi'il din nasa ya zama muta'addiyan ya auka ma wani sai a ce kabbahu Allahu liwajhihi wa kababtuhu ana ba za ka ce akabtuhu ana ba wannan sarf ne Wani ya nuna ma cewa magabata babu abin da suka bari imamul bukhari shi yake wannan abin nan ya ta shi kala abu abdullah kara ya ce salu ibnu kaisan akbar min az-zuhri wa huwa qad adraka ibn umar yana nuna cewa zuhri bai yansi ibn umar ba ke zuhri malamin malik ne tabi'i ne to sai ya sake kawo hadisi na abu buraira har ila yau ya ce laysal miskinu alladhi yaququ ala an-nasi irin wannan masu yawo a cikin mutane dinna wannan ba miskinai bane ko ka ba mutum dan abinci ya ci ya wadata shi kenan gobe ya sake dawa ya ce haza laisa miskin in a ce laisa miskin ba ana nufin shi ba wai mai bukata abin nan ba mai bukata ba ne abin nufi ma'ana ba wanda ya iya hana kansa ba ne eh, yana cikin halin maskana tunda bai da shi to amma hakikanin maskana shine wanda bai da shi din kuma amma bai tambaya Ya sa yasa yace walakinil miskinu alladhi la ji ghinan yuni ba da wadata ba da abin da zai wadatar da shi ma'ana kullum a cikin nema yake amma fa yana neman na kansa ne wayaba bai samu wadatuwa ba wala yuftanu mini kuma diyan da ka kai ba za ka gane ba kun dai a faɗi da shi amma ba ka gane ba to ba za a san su ba kenan in ba dai kila wanda suke nan kusa da su sosai ba ko danginsu ko kuma wanda suka san su sosai fa tasaddaku alaihi ko ka ganshi ma ba za ka gane cewa miskini bane bare ka dauko ta sadaka ka bashi to kaga wannan ya kame kansa wala kumu fa yas'alu nas duk halin da ya shiga baya tashi ya nema a wajen mutane wa yas'alu baya nema a wajen mutane ma'ana yana kokarin sa na nema ba a ce baya nema din baya ko yana nema amma kuma bai da wadata din amma kuma baya tambayan mutane ya iya kame kansa to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da cewa wannan shine miski ma'ana sune waɗanda in an zo ana maganar ah, inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin su suke shiga ciki yanzu za ka je ka tara kila masu zama din nan ah, ko wanda suke bara in gane ko ma'ana masu eh, rauni a ce al'umma masu bara masu tambayan mutane za ka iya zuwa kuma ka samu wancan ɗin su sun fi shi wadata don ƙila su za ka samu wani ƙila yana da akawunt a wani yana adashi wani yana da gidan ma da yake zaune na kansa yana da abin ma da zai ci amma yana fita kuma ya sake nema a wajen mutane shi kuma da ya nas nasu. ma inda wahabi lashiya dan bai samu wadatar da take wadatar da shi ba to ya cika da hadisin nan dai Imam al-Bukhari dai kaman yana so ya ja hankalin mu akan wato nisantar da mu daga kwadayi da tambaya abin da yake so ya nuna kenan shi yasa ya kawo hadisin karshe wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi dayan ku ya dauki igiyarsa sannan yayi sammako ya je ya hau kan wani dutse ya ɗebo itace ma'ana ya yi ice ya je ya siyar a kasuwa ya ci daga abin da ya siyar ɗin kuma ya yi sadaka da wannan abin shi ya fi mishi alkhairi fiye da ya zo yana tambayar mutane kuma ka lura ko ka kalli cikin halin mutane zaka samu haka ko wani bawan Allah ina yawan misali da shi ni da yake ni ban san shi ba shi ma kila bai san ni ba amma kullun sabon safiya dattijo ne haka za gan shi da da wulbaransa zai tura ya je da sassafe yake wucewa ta nan titin bauchi ya ni na bi shekara biyar da sanin sa zai wuce ya je ya yoci yawa shi da ya dawo amma za ka samu wani kuma wanda ya fi shi lafiya da ƙarfi zai zo ya tambaya to kaga wannan zai iya shiga cikin wannan hadisi ana la a'rifu ban san shi ba ban san sunan shi ba ni dai ina gani shi ya fi kuma shekara biyar wannan ganin abin da yake yi kenan kaga ya yas'alun nas to wani ta iya yiwa ya gan ga cewa wannan yana wahala ne to amma ka tattara sai ka samu ya wasu alkhairi da yawa, saboda me ya iya kame kansa da shekarunsa da tsohonsa gida ya iya kame kansa qala babu kharsi tamri babin abin da yazo na wato asalin auna dabino auna dabino ko kuma kinta ta dabino akwai abin da ake kira alkhars ah, alkhars shine mutum ya so ya kalli gona misali ta dabino ya ce wannan gonar za ta yi kwando kaza misali wannan shine alkhars kuma wannan ana yin shi ne musamman ga mutanen da ma'ana ma'abota kayan gona masu zakka ta kayan gona misali mutum yana da zakka ta kayan gona yana so ya ba da zakkar kafin lokacin cire kayan gonan ya yi kamar misali in dabino to ya san cewa nawa zai samu ya cire ya san cewa zai kai wusuki din nan ko ba zai kai ba da ake magana wusuki biyar to irin wannan ana kiran shi alkhaz gani ko don haka sai a zo da wanda yake sa'i ne sai ya kalli gonar sai ce dabina nan zai kai wusuki kaza don haka abinda za ka cire na zakka kaza ne to wannan ya halatta yin haka gani ko wannan shine hars hars shine kintato ko kuma kirdadan abu mutum ya auna abu amma ba yi da tabbaci sai dai gida mafi rinjayen tunani 95 eh, zuwa casa'in zuwa da biyar yana ganin abin da ya yi haka ne gane ko wannan shine al-khars ana yin shi ne kamar yadda ya gabata abin da ya shafi kayan noma kayan gona kuma mazala sallallahu alaihi wasallam yana da qurras din shi yana da masu mishi wannan aiki musamman lokacin da aka yi fatu khaybar lokacin da aka yi yakin khaybar aka suka yi sulhu su yahudawan kaibar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana eh, sun ga an fi ƙarfinsu su suka ce to sun yadda amma suna neman wata alfarma suka ce ba sa so manzo Allah sallallahu alaihi wa ya dauke su a wannan gari ko ya kore su manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce eh, ya yadda ba zai kore su ba amma akan wani sharadi suka ce akan sharadin saboda suna da gonakin su ce gonaki ya yanzu ba nasu bane inda yanzu an riga an mallake su sun zama fai an goma cikin suratu ah, banin nawe sun zama fai sun zama kaman ganima ma. suka ce to sun yi sharaɗi akan cewa duk abin da suka noma manzala sallallahu alaihi wasallam ya so ya cire musu abin da zai cire musu na ladan da zai ba su sauran nashi dan da yanzu ba nasu bane an riga an ci su da yaki sun shiga sun to manzala sallallahu alaihi wasallam yana da irin su Abdullahi ibn Rawaha yana tura su su je su auna idan suka yi noma din su yahudawa na khaibar yayin da suka gama noma kafin a cire abin suna da bukatar gida abin da za su ci da wanda za su yi amfani da shi amma ba dama su taba sai an zo an auna to yakan tura sahabbai su je su auna musu idan aka auna sai a san cewa fasen ɗinsu a ciki kaza ne kafin a cire don haka za su iya amfani da wannan kafin cire sauransu in ya tashi fitowa an san menene za a cika ta musu amma sauran kuma an san cewa ba nasu bane ko kusan wannan shine abin da ake na al-khars in gane ko to shine wannan hadisin da ya kawo a wannan babu haka nan kuma wannan yana shiga cikin babin abin da ake kira al-muzabana ko kuma bai'ul araya ciniki na al-araya shine misali yanzu idan muke yana da an fi misali da dabino tunda shine ake yi a kai yanzu misali mutum yana da gonar dabino misali wacce ya riga ya ya kinsa ta har ta yi 'ya'ya amma kuma 'ya'yan ma'ana ba su gama nuna ba ko kuma suna dab da nuna kuma yana bukatan ya yi amfani da waɗannan wanda suke kan bishiyar to shin wani zai iya zuwa da daminan da yake na ƙasa ne already ma'ana ya riga ya bushe an shanya shi ya zama tam za ka iya bashi ya baka na saman bishiyar ma'ana ku yi cinikayya kamar trade by bata za a iya bashi ko ba za a bashi ba ma'ana ya kawo ma kwando biyar na dabino shi shine tamar kai kuma ka ba shi kwando biyar na wanda yake kan bishiya ya yi ko ba me yasa in ya kushe zero yau wato shi yasa in an zo sai a yi sai a yi gane ko amma shi ma ba a yi sai ya zama yana da wani iyaka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba su daman za a iya yi ai aunawa za a yi gane ko dan haka idan bai kai wusuki biyar ba abin da za a yi cinikin da shi ya ce ba laifi za a iya yi saboda bukatuwarsu da wannan ne amma ya wuce wasu kibiyar babu dan zai iya zama kama da bai dan in aka ciro na bishiya aka shanya shi ya bushe zai rabu kai kuma zai zama ka bashi da yawa sai ya zama an yi ribata fifita wani jinsin abu akan wani jinsi don an zo din in za a yi a abin da bai kai wasu kibiyar ba shi ma har sun ake da kwando biyar kafin a yi sai an zo an ce to waɗannan abin da ka ce zai kai kamar kwando na sannan sai a auna sannan sai a bayar a karfa in gaji ko to shine babu kharsi attam na akwai lokaci eh lokaci ya yi. to sai mu tashi akan wannan an gane dai me sura to insha Allah hadisin da zai kawo akwai eh, wannan eh, mas'ala ta kharsin a ciki

cewa addinin musulunci addini ne wanda Allah ya ga ya cika shi Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan dan haka baya bukatan aro wata al'ada ko wani abu daga wani waje haka nan kuma duk wani biki babu bikin da shari'a ta yadda da shi illa ba bukukuwa guda biyu ba ma'ana biki dai wanda za a ce biki ne wanda yake nan ibada ne da sunan ibada bukukuwa ne guda biyu wannan ko ya tabbata cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya hijira daga Makka zuwa Madina ya same su suna bukukuwan wasu kwanaki guda biyu yace menene waɗannan suka ce kwanaki ne da muka saba yin bikin su a cikin jahiliya yace to ku sani Allah ya musanya muku su da wasu kwanaki sune wato bikin idin azumi da kuma bikin idin layya wannan su ne kwanakin idin musulunci haka duk wani biki da ba wannan ba biki ne da bayi da asali a cikin shari'a kuma haramun kuma kwaikwayo ne ga waɗanda suke kafirai sannan inda 'yan uwa za su je su duba musamman su samarin nan shi wannan valentine da ake faɗa wani mutumin ƙasar girka ne an san girka ko yonat greece Shi ne wanda ya fara kirkiran wannan kuma a ranar ma da ya yi wannan biki abin nan bakin bunsuru ya yanka da kare da wasu abubuwa ya makamanta haka wannan abin da tarihi ya nuna kenan ma'ana don eh, saboda haka biki ne asalin shi ma ba wai an yi shi saboda wai mutum yana son wanda ne. a'a biki ne da wasu alloli ya dai ya aune ne da cewa an yi da sunan wata shi wanda ya wannan abu sannan tun a lokacin ma su kiristawa na wannan lokacin sun fito sun nuna rashin yarda su akan wannan bikin sai aka kama wani a cikin su aka kashe shi akan ya nuna rashin sa saboda haka biki ne wanda yake asalin shi ka koma ka bi biki ne na wato asalin gumaka da haka asali gumaka aka fara saboda haka magana ma wai yaro musulmi ko musulma ta yi kwaikwayo da wannan bikin wannan abu ne wanda yake aiki ne na waɗanda suke jahilai wannan aiki ne na jahilai din kaga wanda yake da awon cewa shi musulmi ne yana yi to cewa wannan jahili ne ma'ana bai san addini ba bai san addini ba kuma haramun ne mutum ya yi irin wannan domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ibn taimiyya yake faɗa ƙarƙashin faɗin Allah Maɗaukakin sarki wanda Dina la yashhaduna sura wa idza maru bil lagwi maru kira ya ce yana cikin babban zur ma'ana a danganta ma Allah da ko a shigar da wani abu wanda yake ba na musulunci ba cikin musulunci bayanin da yake na an koma cikin bayanan malamai kamar fatawar ah, salihul mulanjid ya kawo akwai wannan maganar tana da a cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya cewa wallazina la yashhaduna zura abin nufi da zuwa shine duk wani biki da za a yi ga wani Allah madaukakin sarki ya fassara shi da wannan so saboda haka lallai abu ne wanda yake mummuna addinin musulunci addini ne wanda yake cikakke addini ne wanda yake wadatacce addini ne da Allah maɗaukakin sarki ya cika shi kuma bai buƙatan wani gyara bai buƙatan wata al'ada ta wasu mutane ta zo ta shige shi kuma addinin musulunci ya sa mana ƙa'idoji a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani alkhairi face sai da ya nuna da al'umma gare shi kafin ya bar wannan rayuwa haka nan kuma duk wani shari sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma al'umma yadda za ta nisance shi haka mafi alkhairi mafi tsira mafi tafarki mai kyau shine tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wanda yake wato son saduwa da Allah ya samu kyakkyawan sakamako kuma yake tabbatar da cewa yana neman ranar lahira ya zama cikin maɗaukaka to ya yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam haka na abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yana cewa duk wanda yake so ya yi koyi to ya yi koyi da waɗanda suka gabata domin wanda yake rayayye baka amince masa akan fitina haka akwai wanda suka riga suka gabace mu sune sahabbai sune farkon wannan al'umma duk wani abin da basu yi ba bai kyauta a ce mu kuma za mu zo mu yi shi yasa imamu malik yake cewa a duk wanda ya da'awa cewa akwai wani abu wanda yake wato ba ko da za su ce ai abu ne mai kyau a a kaya soyayya ne mana bid'a hasana suke kiran ta yace duk wanda ya da'awar cewa akwai wata bid'a hasana to wannan ya tuhumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da koyin sa haka nan kuma yana cewa duk abin da bai to addini ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai taba zama addini a bayan sa da haka yana da kyau al'ummar musulmi su san wannan kuma su ma iyaye su dinga kiyayewa domin wani lokacin iyaye suke sake har ƴaƴan su gino akan irin wannan tarbiyya to ka zo ka ce ba zai yi bikin Valentine ba amma a cikin gidanka duka kasuna ne na soyayya ake kallo kuma abin da ake tallatawa ke to kuma ya zo yana yi kace ba zai yi ba kenan kai ka daura shi akan wannan tarbiyyar na kuya kwaikwayo irin wannan abubuwa sawa'un iyaye mata ne ko maza saboda haka amana ce wacce take mai girma tana farawa tun daga iyaye su ji tsoron Allah madaukakin sarki abinda Allah ya sa na tarbiya a hannunsu na 'ya'yayen nan su san cewa amana ce kuma za a tambaye su kai. kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma Allah ya ce ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsare iyalanku da kuma ku daga wuta lati wa an-nas wal hijar saboda haka lalle mu ji tsoron Allah madaukakin sarki duk wanda ya bari tarbiyyar ƴaƴan shi ta lalace ko yana ganin suna abin da ba daidai ba ya kyale su akai to zai zama mas'ul amaman lahi azza wa Allah zai tambaye shi akai kuma lalle Allah madaukakin sarki wato zai zai hukunci akan wannan da haka ta irin waɗannan abubuwan shine mafi alkhairi haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi